Sadaka na sigari. A bani sadaka ko kun na sigari. Sadaka ko kun na sigari. Sadaka ko nana wasu gari wuta. Allazi nana wasu gari wuta. Kunna kunna na koko na na wasu garu wuta kunna kunna mu sha daɗi ya? kunna kunna mu sha daɗi iya bahan Allah ya karamin ya? dan iska ai na gani na gani iskancin kafin nawa a iya Ah ah kunna kunna mu sha daɗi a ce ni ce sadaka koko nana wasu garu wuta kunna kunna mu sha daɗi ye ai amma algaba <laughs> ta malayi makuta ta tabi ko <laughs> yadda da aka yi makuta ta tabi ka iska ta yayi ne Allah ko Allah ai na ga alama ai na yawon duniya ya yawon duniya tsohon na iska ne kai kankurarre a a na gani na gani na yawo a gujungu ni ne babura dan kanjiba na da zango a lagos na wuce fatakwat na wuce gujungu na dawo mai gatari na gaji na gida bayan na kwashi tsawon aiki a tabaku eh. kamfanin bensin ma eh. ni suka kalla suka yi wuta <laughs> ai ni ma bawan allah ba wai dama sigarin ci a wannan ba iskanci ne ba kullum dama to bari maka shawara eh in so kake ka samu kuɗi eh. a faifan yawon iya shege eh. in so kake ka samu kuɗi eh. je ka gidan mai inda ake cika motoci da mai ka je wurin ka sa sigara a baki ka ce jama'a a bani sadaka ko in kunna sigari to idan ba su baka ba in ka kunna wuta kaga kai ka kone gidan man ya kone motoci su kone da an bo hukuma ta 'yan ah, sanda da sojoji sai gidan iyayenka ba ma za su yadda ba yadda iskan nan suka kara kuɗin man nan ya yi tsada yanzu sai ka ga zanzu na na wuta na zan ci alquran haba Allah a she ka san gaskiya ka fake a kauye ban wannan kara Ye? Eh? eh sai kara saboda an jima ai ba ka sha cin <laughs> kai funawa ah, kai haba kai yanda duk inda aka yi kai a yayanka mai iska ce ta yayi ka Allah ai na gaya maka na yadda kuma ai kai kuma iskancin ka sai tsaya kauye ni ce maka na yadda to duk karkarar nan eh barin gaya maka eh. duk karkarar nan eh. ba wani lindin nan kara za ka yi ta wahala ne kawai wallahi karfa ki ya ga mun riga fa ina gaya miki fa karfa ki ya ga mun shadda fa na gaya miki wannan na ce ko me za ka ce wallahi baka isa ba yau dai ta zo karshe karshen tuka tiki tik baka isa ka shirya ni ka fito kana surutu zirit sai dai ka yi waje in mai ka rasa ba yawwa wallahi yau sai ka mun abin da nake so a gidan ah. nan ki gaya min me kike so ki faɗa saki ah. yawa <laughs> abin da nake so kenan dan ban ga amfanin zama na da kai ba wallahi waye magana saki kike yi to ai na dade ina ta roƙon Allah ya kamun wannan ranar da din in yadda kwallon mangoro in huta da guda to ai alhamdulillah tunda dai kaga dai ni yanzu ni nake ci da kaina ni nake sha da kaina sutura ni nake wa kaina to me amfanin zama da kai hmm? shekara ɗai ɗai ɗai ina jin shekara goma kenan muna tare da kai ko kaza mu kyankyashe a gidan nan ba to me zai sa in ci gaba da zama da kai yawwa kowa mu rabu kowa